ana tsammanin kiristoci su zama masu kishin ƙasa. Daniel ya yi bincike game da abin da ya faru don kawar da wahalar da ya addabi ƙasarsa daga bincike. Annabin Allah ya fahimci annabcin da ya gabata wanda ke ba da bayanin Isra'ila ta gaba. Za a sake Isra'ilawa da ke fursuna a Babila bayan tsawon shekara saba'in. Isra'ilawa za su dawo su sake gina ƙasarsu kuma za su sake rayuwa cikin salama da yake ya gano gaskiya game da kaddarar mutanensa daniel ya fara yin addu'a da azumi don tunawa allah alkawuransa nassi ya rawaito a cikin shekarar farko ta mulkinsa ni daniel na fahimci littattafan yawan shekarun da kalmar ubangiji ta faɗa ta bakin annabi irmiya cewa zai cika shekara saba'in a cikin rushewar urshalima sai na mai da hankali na wajen ubangiji Allah ina neman sa ta wurin addu'a da azumi da tsummoki da toka na yi addu'a ga ubangiji Allah na na yi magana na cin ya ubangiji Allah maɗaukaki mai ban tsoro shi ne ya kiyaye alkawarinsa da jinkansa tare da waɗanda suke ƙaunarsa da kuma waɗanda ke kiyaye umarninsa mun yi bugunta mun yi rashin aminci mun yi tawaye ko da mun bar ƙa'idodi da hukunce hukuncen ka Daniel tara ɗigo biyu biyar. Ya Allah na, ka sa kunne, ka sa kunne, ka buɗe idanunmu, ka ga yadda muke lalatarwa da kuma birnin da ake kira da sunanka. ba mu gabatar da addu'o'i mu a gabanka ba saboda ayyukanmu na adalci amma saboda yawan madawwamiyar ƙaunarka ya ubangiji kaji ya ubangiji gafarta ya ubangiji ka saurare mu ka yi wani abu ya Allah na kada ka yi jinkiri saboda kai domin ana kiran birninka da jama'arka da sunanka tara. darasi ana sa ran 'ya'yan Allah su zama masu kishin ƙasarsu tabbas sama shine asalin ƙasar mu amma har yanzu muna rayuwa a wannan duniyar dole ne mu yi iya ƙoƙarinmu don wa bukatun gidajenmu da na duniya dole ne mu yi addu'ar don zaman lafiyar ƙasar mu inda muke riƙe da haƙƙin ɗan ƙasar dole ne mu ba da gudunmawar ƙoƙarinmu wanda zai taimaka wa al'umma ta kasance cikin lumana da zama dole ne kirista su yi ƙoƙari don haɓaka haɗin kai da aminci al'ummarsu tun da mu 'ya'yan Allah ne dole ne mu rinjaye mutanen da ke kewaye da mu su zama masu alhaki kuma mu haifar da tasiri mai kyau Allah ɗaya da yi amfani da ƙoƙarin 'ya'yansa a cikin lokacin da ya gabata don kyautata canji ga makomar mutane har ila yau yana iya yin daidai da wancan Allah zai sake girmama kowane yaransa kuma zai iya ziyartar ƙasashenmu. Addu'a, ya Allah sarki, dan Allah ku taimaka min ku zama masu kishin ƙasana. Ka bani alherin da zan iya bayar da duk wata gudunmawa da zan iya bayarwa don taimakawa ƙasata ta kasance mai ƙarfi da ci gaba. don Allah ka sa 'yan uwa kiristoci su bayar da tasu gudunmawar mafi kyawu ga al'ummarsu domin a ɗaukaka sunanka a tsakanin mutane da fatan za a tuna da shugabanninmu na siyasa don su yi mana daidai kawo wani son kai da rashawa daga gwamnatinmu bari kyawawan halaye su yi mulki domin 'yan ƙasarmu su more fa'idojinsu na gari kuma su zauna lafiya da fatan za a yi wannan da ƙari da yawa domin cikin sunan yesu kiristi nake bukata ta amin